kuɗi ha ila yau a cikin dai wannan kasida wanda shi ma yana da muhimmanci mhm. sho ibrahim radiyallahu anhu ya faɗi cewa ya ziyarci a imma a cikin imma da shi ibrahim ya ziyarta ya ziyarci imam Husaina a karbala domin na ga da yawa daga cikin mabiya shi ibrahim a yanzu suna ɗaukan ziyaran karbala ko ko maganan ashura wani abu ne da ya zo sabo wani sabon al'amari ne sai suna danganta shi da shak ibrahim zakzaki hafizahullah cewa ai malam ne ya kawo ai an yi kaza da to gashi abin da shau ibrahim ya faɗa a mhm. cikin diwani mhm. a cikin sairul qalb a cikin harful ba na'am shau ibrahim yake cewa lada karbala zurtul husaini tawassulan Allah Allah Allah a karbala kuma da naje na ziyarci imam husaini ina mai tawassuli da shi wannan shau ibrahim ya faɗa mm. lada karbala zurtul husaini tawassulan mm. liwalidihi al-arda min Allah daliban na'am ga shi da mahaifinsa yardan Allah ta tabbata a kansu sannan kuma ɗaliban minallahi ina roƙon biyan bukata na a gurin Allah ina tawassuli da su wannan shi Ibrahim ya faɗa ya ce aliyun abi sibidai laisu muhammadin mahaifin imam Hussein shine aliyun baban jikokin manzon Allah takobi kuma zakin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mhm. to wannan ya nuna me kenan ya nuna cewa lallai masoyin ahlal baiti ne na gaske sosan gaske so da haka shehu ibrahim mhm. ya tashi ya ji har karbala ya ziyarci hannajafal asharaf ya ga imam ali dan arwaya ma kaman yanda wanda lokacin suka je duk mun samu waɗanda ragowansu wanda suna tare da shehu ibrahim radiyallahu anhu a wancan lokacin sun ce shehu ibrahim da ya tashi sai da aka zo karbala ce a'a al-kubra kubra na'am babba babba ne mu fara wucewa gurin imamu ali sai an je najaf sai da ya je najaf gurin imamu ali ya ziyarci rawdatul mubaraka ya ziyara ya addu'a ya tawassuli sannan ya gangaro ya dawo ya zo wurin da ake kira haidariya kamun ka zo karbala ya tsaya a nan ya tawassuloli sannan ya zo cikin karbala ya tsaya a raudar imam husaini alayhi salatu wasalam ya yi tawassuli ya gama duk abin da zai yi ya gangara wurin kamar bani hashim na'am abul ah, fadl abbas ya yi ziyara sannan ya bar karbala to idan har mutum na da awan kan tijjaniya kowaye ko dai ya zo ya ce wannan abun karya ne ba daidai ba ne kuskure ne kila wannan diwanin ni na sa aka buga min sai mu duba sauran diwanoni mu gani akwai wannan maganan ba.